A yayin rawar dashi ta haɗin gwiwa da aka yi wa lakabi da Operation Tali Truwa da ke nufin ƙawance a harshen Gurmawa, wanda suka gudanar daga ranar biyu ga watan Afrilu zuwa jiya Litinin 25 ga wata ne, sojojin Nijar da na Burkina Faso suka yi nasarar fatattakar 'yan ta'addan da aka kesta cewa sun haura ɗari, yayin da wasu arba'in da ake zargi da haɗa kai da 'yan bindiga suka shiga hannu. Sannan askarawan ƙasashen biyu sun yi nasarar ragargaza kayayyaki da dama da suka haɗa da bindigogi da motoci da sinadaran hada bom na gargajiya lamarin da ya sa babban kwamandan rundunar mayakan Nijar janar Salif Modi da takwaransa na Burkina Faso suka yi tattaki zuwa sansanin sojan haɗin gwiwar da aka kafa a garin Dori domin jinjinawa baradansu saboda gamsuwa da wannan jan aiki ko da yake soja biyu sun rasu wasu biyu sun jikata to koya masu fashin baki ke kallon wannan galaba da sojoji suka samu Mustapha Abdullahi masani ne akan sha'anin tsaro yana gwada mu mai lalle kasashen wanda abin ya shawa in sun gama kai a ci nasara na yin kari ba lecture da kuma kaga nan ma ka gani ai wannan gungun kasashen yana ta cin nasara kin ga imani lalle in dai har kasashen wanda abin ya shawa kowa ya kawo nashi gudunmawa lalle za a ciyo kan abin dumbin sojan ƙasa ne kowace daga cikin ƙasashen biyu ta girke domin wannan aiki da ya gudana da gudunmuwar sojan saman da suka riƙa yi wa sansanonin 'yan bindiga lugudan wuta a cewar wannan sanarwa, wace ta ƙara da cewa an kama galan-galan na man fetur da motoci da makamai da dama. shugaban kungiyar farar hula ta kadar son Allah dambaji na mai nuna farin cikin samun wannan nasara abubuwa ne waɗanda ga tabbatar mana da cewa ko gobe ruwa suna maganin dauda ba mu da har gaba in dai da haraka ce zuwa jami'an tsaron mu a ƙasar Nijar. in dai an ba su makamai an ba su abubuwan da ya kamata to ni ka tsammanin kasashen mu so za mu suna su kare su ba sai mun koma muna cewa sai mun kawo su eh, so za mu a kasashen mu Wannan aikin kakaba ya ba da damar budewa jama'a hanyoyin kai da kawo a tsakanin garuruwan yankin da abin ya faru ta bangaren Nishar da Burkina Faso, lamarin da ya saka walwala a zuciyoyin al'ummomin da abin ya shafa. Mustapha Abdullahi na cewa wannan wata hujja ce da ke nuna mahimmancin samun haɗin kai a tsakanin fararen hula da jami'an tsaro a yanayin da ake ciki a yau. Shi karyar soji a kashi 25 ne cikin ɗari shi ne ya kamata a yi iko mai inganci ya kamata kuma a wayan ma da 'yan ƙasa kai in sun ga wani abu wanda ba shi ba su ba gwamnati rahoto ya kamata a ba 'yan ƙasa ruwan sha ya kamata a ba 'yan ƙasa abinci duk duk abu na ci gaba ya kamata gwamnati ya yi shi in gwamnati ya yi aikin shi su ma 'yan ƙasa za su ba nasu gudunmuwa wa ga matsalar da ake cikin Allah da. ta zamanto tarihi. Yankin da Burkina Faso ke makwabtaka da Nishar wani wuri ne da aka bayyana a matsayin mafi haɗari da tashin hankali sanadiyar yawaitar aika-aikar 'yan bindiga inda ake bi gari-gari ana karkashe mutane ana kuma datse hanyoyin zirga-zirga don farwa matafiya. Dalili kenan hukumomin tsaron kasashen biyu suka haɗa gwiwa don tsara wannan aiki da ya ba da damar ragargaza sansanonin 'yan bindigan da bayanai ke nunin sun ƙetaro ne daga arewacin Mali a wani lokacin da faransa ta fara kwashe tarkacenta daga kasar sakamakon rashin gamsuwa da haɗin gwiwar da gwamnatin mali ta yi da kamfanin sojan hayar rasha wato wagner sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger